Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Hukumomi a kasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a kori kura cikin wata kasuwa, kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. Hakanan hukumomi sun kaddamar da bincike domin gano musabbabin tashin wuta a wata mashahuriyar kasuwar sayar da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a turanci a kusa da birnin Mexico da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata sabuwa na neman kunno kai yanzu haka a jam'iyyar PDP. Bayan haka za ku ji cewa an horar da 'yan banga sama da 200 a jihohin Adamawa da Taraba don taimakawa wajen ci gaba da yaƙi da 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jihar plateau akan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da ake yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Laraba hukumomi a kasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a korukura cikin wata kasuwa, kasuwar sayar da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. kwana ɗaya bayan sakin wani mutum da aka kama ba da daɗewa ba bayan kai wannan hari da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane har kusan goma sha biyu kafofin yada labarai na jamus sun ce jami'an 'yan sanda na neman mutumin nan ɗan ƙasar tunisia sakamakon takardun da aka samu a motar 'yan sandan na balin sun samu bayanai kusan 500 daga wayar tarho tun daga lokacin da al'amarin ya faru a ranar litinin ƙungiyar da ish ta yi ikirarin cewa harin ya biyo bayan kiran da ta yi ne ga jama'a da su kai wa fararen hula hari a kasashen da suke cikin kungiyar haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta da nufin murkushe kungiyar 'yan ta'addan kasar jamus bata cikin kasashen da suka aiwatar da har-haren jiragen sama akan 'yan kungiyar ta da ish a iraki da kuma siriya amma tana taimakawa da ya hada da kara mai a ababen hawa da kuma lalubo inda 'yan kungiyar ta da ish suke Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar sai da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a turance a kusa da birnin mexico inda ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 31 saba'in kuma suka raunata kasuwar mai suna san pablito da ke birnin tultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin tana makare da masu sayar da kayan wasan wutar domin bukukuwan kirsimeti da kuma sabuwar shekara ofishin babban alkalin kasar ya ce abubuwa shida ne suka fashe waɗanda suka jawo haɗarin kuma sun kaddamar da bincike a kan keta dokoki da ka'idojin sayar da kayan wasan wutar domin gano wanda ke da alhakin haɗarin. Shugaban ƙasar Mexico, Enrique Pena Nieto, ya yi amfani da shafin Twitter domin aikawa da ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan neman sauƙi ga waɗanda suka raunaka. Fashewar da kuma gobarar ta lalata rumfuna da yawa a shekarar 2005 da kuma 2006. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Rasha ta bayyana a yau Laraba cewa za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci game da mutumin da ya yi wa jakadin kasar kisan gilla a Turkiyya. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ta wayar tarho cewa suna da tabbacin makashin na da alaka da limamin addinin musulunci mai suna Fethullah Gulen wanda ke zaune a Amurka kuma wanda ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a Turkiyya. mai magana da yawun shugaban kasar rasha dmitry peskov ya faɗa a yau laraba cewa ba za su yi riga malam masallaci ba wajen yanke hukuncin har sai an kammala bincike a kan kisan amurka ta yi tur da abin da ta kira zancen banza sakamakon alhakin da ake cewa tana da shi na kisan saboda mafaka da gulen ya samu a amurka mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka john kirby ya faɗa a jiya talata cewa sakatare kerry ya bayyana damuwarsa da irin cece kucen da ke fitowa daga turkiya a yayin tattaunawar da suka yi da kafasoglu ta wayar tarho 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya sun ce an dakatar da kwashe fararen hula da kuma 'yan tawaye da ake yi daga birnin arewacin Aleppo yayin da gwamnati da 'yan adawarta ke zargin juna da kawo tsaiko. An dai kwashe mutanen ne ƙarƙashin yarjejeniyar da Rasha da Turkiyya suka shiga tsakani, wacce aka kira mutane su fice wato su fice daga biyu daga cikin ƙauyukan da ke yankin Idlib, wanda ke ƙarƙashin 'yan tawayan Ministan harkokin wajen Turkiyya mevlu Cavusoglu ya faɗa ranar Talata cewa kusan mutane 37,000 aka kwashe daga Aleppo, sannan burinsu a ƙara kwashe sauran mutanen a yau Laraba. Bayan tattaunawa a Moscow tsakanin ministan harkokin wajen Rasha da Turkiyya da kuma Iran, ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa wa kafofin yaɗa labarai cewa ƙasashen guda uku sun yi amfani da ikon faɗa aji da suke da shi wajen tilastawa a fitar da jama'a abin da ke nufin cewa sun kasance muhimman waɗanda suka shiga tsakani a Siriya a rikicin da aka kashe wato aka kwashe shekaru shida ana yi Ministocin harkokin wajen sun amince da tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da kuma faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita wuta a duk fadin Siriya, amma hanyar tsagaita wuta ba za ta haɗa da mayakan Daesh ba. Kamfanin kera motoci samfurin Volkswagen ya cimma matsaya da gwamnatin Amurka da kuma jihar California a jiya talata sakamakon zargin kamfanin da yin kwangi a wajen gwajin gurbatacciyar iskar da motar da ke amfani da man diesel ke fitarwa. Ana kyautata zaton matsayar za ta jawo wa kamfanin biyan kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan guda. a ƙarƙashin wani ɓangaren biyar diyar kamfanin na volkswagen zai sayi ko kuma ya gyara motoci 83,000 waɗanda aka ƙera tsakanin shekarar 2009 zuwa 2016 ciki har da ƙerar ford da audi waɗanda kamfanin na Volkswagen ya ƙera Kamfanin na Volkswagen ya saka wata manhaja a cikin wasu motocinsu da ke amfani da man diesel wanda yake nuna yadda mota ke auna gurɓatacciyar iska sannan ya canza zuwa sarrafa gurɓatar, inda yake kashe ta yayin da ake tuka motar. A watan Oktoba ne kotun gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin Volkswagen ya biya waɗanda suke da motoci da ke ɗauke da wannan manhaja ta jabu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. alhamdulillah da farko za mu fara da batun siyasa. Bangarorin jam'iyyar PDP biyu na zargin juna da neman kafa wata sabuwar jam'iyya mai taken Mega Party wadda za ta fafata da jam'iyyar APC mai mulki a zaben shekarar 2019 in Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. Shugaban kwamitin amintattu na PDP sanata Walid Jibrin ya ce baya tare da duk mai tunani ko da canza sunan PDP ne bari ma a je ga batun kafa sabuwar jam'iyya. Mu tattara kayan alatunmu da yake cikin gidan mu mu tafi mu bar ma Madu Sharif wannan gidan wato mu bar mishi PDP. Mutumin da bai sha wahalar PDP ba shigan shi PDP duka bai fi shekara biyu ba sannan sai mu soke sunan PDP mu ce wai mun bar ma Madu Sharif ai za mana Allah ya isa mun yarda cewa gashi mun kafa kwamiti gwamnati na gyara pdp Kakakin bangaren sanata Sharif na PDP ino Bala ya ce bangaren makarfi ke kawo wannan batun. Saboda haka maganar da suke neman son ra'ayi ne, neman a ruda juna, a ruda ma jam'iyya, neman wannan rikicin ta ci gaba don dama ai sun ce su suna so su fice su koma wata jam'iyya. So muna ganin take-taken su na neman su koma wata jam'iyya din ne shi yasa suka ce ba za su tattauna da mu ba. Amma kuma dama ba za mu ma neme su mu tattauna da su ba don mun gane cewa ba su sama me suke yi ba, ba su da kaunan jam'iyya a zuciyarsu. Kowace umarni kuma aka yanke mu mun riga mun ba da kai cewa za mu bi saboda haka kowa ya yi hakuri bayan kotu ta yanke hukunci sai mu dawo mu zauna wanda sun ce ba za mu tattauna da su ba dama mun san ina ne suka dosa sai su tafi can mu kuma mu ci gaba da yin pdp yadda ya kamata a yi shi shin 'yan bangaren makarfi a halin yanzu suna ganin sun rabu da kwallon mangoro za su ci gaba da aiki ba tare da sharif din ba tun hukuncin kotun koli da ya ture dan takarar sharif ya nada na makarfi a zaben gwamnan ondo ga sakataren shirye-shirye na kwamitin rikon pdp abdul ningi wanda ya ce har yanzu akwai sauran rina a kaba matsala da mu da shi tana nan a jike amma muna fatan allah tabaraka wa ta'ala zai kawo hanyar masalaha da warware wannan fadan domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya shine wannan fadan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin faɗan amma dai muna roƙon Allah tun da ya fi ƙarfin kowa ya nuna 'yan mu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dab da ba zai yiwu ba kuma ba za mu yadda ba kuma ba zai yiwu a ce Najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkin ta ba wannan ba duk wanda yake mafarkin wannan ya yi wa kansa ƙarya ba zai yiwu ba ba za a iya ba kuma ba za mu ga wani ranar a ce yau jama'iyya ɗaya ce ke Najeriya ba wannan ba zai yiwu ba ina so ka tabbatar ka ji daga wuri na kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin masana siyasa na ganin ko dai PDP ta haɗe ba akwai yiwuwar bullar wata gagarumar jam'iyyar adawa adawa da manyan 'yan siyasan da na ciki na ciki tsakaninsu da gwamnatin apc za su kafa to rikicin bangarewar pdp har yanzu helkwatar jam'iyyar wadata plaza na nan a rufe da 'yan sanda na gadi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗan ana yin zaɓe haba har neman ruwa To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar yadda bayanai ke nunawa sama da 'yan sa kai na 'yan banga da suka fito daga jihohin Adamawa da Taraba guda 251 ne aka horas don koya musu dabaran aiki da na samun bayanai a cikin al'umma. Yayin da ake ci gaba da fatattakar 'yan Boko Haram daga wannan yankin na arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto. kuma an horar da waɗannan zaratan 'yan manga ne amma filin horar da 'yan sandan kwantar da ta zo mata goma sha hudu da ke yola ac aminu tuta na ko cikin shugabannin 'yan manga na jihar adamawa ya ma ya bada irin horon da aka samu da kuma irin haɗin kai da jami'an 'yan sanda ke badawa wannan horon wato mun yi shi ne don mu shirya yaranmu a wa'anda aka yaranmu su shiga abin nan aikin nan gadan-gadan su san kan aikin su san menene tsaro kanta tukunna kamin su san yadda za su yi su tinkari a mabannaci yan sanda ɗari bisa ɗari za mu ba su haɗin kai fiye da yadda muke ba su ada don tsakani da allah sun horar da yaranmu kamar yadda ya kamata. To wai koya ake ma daukan 'yan bangan a yanzu Mustapha Bashar da ke zama jami'in mulki na kungiyar 'yan sa kan ya ce fa akwai matakan ma da suke dauka domin fidda dan duma daga kabewa. Bayan an sayi fom za a zo a cika fom din mai anguwa zai sa hannu shi hakimi zai sa hannu mai jimilla zai sa DP wanda kake karkashin sa zai zo ya sa maka hannu wanda ya tantance ka zai san lallai baka da wani criminal record a wajen sa sai ya sa maka hannu. A wuraren da aka kwato daga hannu hannun mayakan Boko Haram an kafa irin waɗannan kungiyoyi to amma sai kungiyar su kuma kamar suna yaki da juna wani mataki kuka dauka mu kam a wajen mu nan eh, mun haɗa kai gaba daya muna aiki tare ba mu da wani batanci eh, ko wani yau masu fashin biki na ganin ko ba komi akwai bukatar matasa suke shiga ayyukan irin waɗannan kungiyoyin musamman ma a wannan lokaci na rashin aikin yi ga matasa to ko waɗanda ke ciki ma ke cewa ne inspector rabi babba na cikin zarata matasan da ke cikin wannan kungiyar. Ni dai na shiga wannan aikin zuciya ɗaya kuma rayi kowa dai da rayin shi wani zai ce bai zai yi aikin banga ba sabila yana ganin zai hana makan shi bacci kuma idan ka ce za ka kwanta bacci wannan ya kwanta bacci to ba tsaro kenan a unguwa shi yasa mu muka yi tattaki muka zo muka shiga wannan aiki na vigilanti sabila mu taimaka ma al'umma to sai dai kuma wannan yunkuri na mako zuwa ne yayin da gwamnatin jihar adama ke masu balayar tallafawa 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da ke ma tallafawa a yankunan madagali wato 'yan gombe boys domin samun nasarar kakkabe burbuɗe 'yan kungiyar boko haram a waɗannan yankuna kamar da yadda kwamishinan yada labaran jihar adama ahmad sajo ya tabbatar dama akwai mutum 280 waɗanda sojoji ke sa musu lakani da gombe boys su waɗannan dama ana taimaka musu da kuɗi dan allowance dan kaɗan ana taimaka musu da albarusai ta hannun jami'an tsaro da sauran abubuwa da suke bukata to yanzu abinda muka fahimta shine akwai kamar mutum 150 a cikin madagali ko ƙasan madagali wadda su nan su 'yan ƙasa ne su suka san yanayin wannan wuri su kuma ba su cikin wannan tallafi to shi ma wannan gwamna ya yi alkawari gwamnatin adama za ta ɗauki ɗawainiya taimaka musu da alawa da albaru sai kamar yadda ake ma wannan yan gombe boys ɗin. koma da menene dai yan sa kai na maharba da yan manga da kuma yan kato da gora wato sibilan jtf na ma taka muhimmiyar rawa wajen a jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ba tsoro ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. da daɗi. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Filato. Yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, rundunar tsaron jihar ta ce ta ɗauki matakan tabbatar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Ta fannin kasuwa kuma, ko yaya farashin kayayyaki ke shafar shirye-shiryen? Za ku ji ƙarin bayani daga Zainab Babaji. Kwamandan rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Rogers Nicholas ya ce rundunar ta ƙara shingaye don gudanar da binciken abubuwan hawa musamman a yankunan da ke da barazanar tsaro a cikin birnin Jos da kan iyakar jihohin da ke kewaye da jihar Plateau. Mun yi mitin ne kan da na na jimatu Islam gaba da preparation na Christmas. Mun gaya musu kuma dan kara security internal security nasu kuma ga ma iyayenmu su yaran su maganan firing knockout da sauransu ba sojin a gwamnati sa ta doka kai wannan duk motocin za su shiga jos dole a sacin nasu motocin kuma da za su bari jos za a sacin su mu kuma muna gyama mutanen mu koya zauna lafiya da makocinsa inda mutane sun ga abin da bai dace ba ko ni suspected movement ko motocin da aka faki wani gefe ba mai shi da kuma akwai information na miscreant da sa kidnappers nan da samu sai maza maza a bamu na sha ba da nomba na 08034036932 inda akwai problem su kira ni directly. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau Manjo Janar Rogers Nicholas na kuma leƙa kasuwa inda mabiya addinin Krista ke gudanar da hada-hadar sayan kayan bikin Kirsimati. Madam Teresa Goffin uwa ce da ta zo sayan tufafi wa 'ya'yanta. na zo siya kayan yara ne da na zo kasuwa na siya ma mutum daya guda uku hudu biyar amma yanzu da kiyar ka ma ka ce bari ka siya guda biyu ba wai ya zama dole ba yaran ma ba wai sun ce dole ba amma dai kana gode musu da hakurin da sun yi da kai abun yayi yawa amma mun gode ma Allah muna cikin masu rai. Ita ma Madam Esther da na same ta a shagon sai da a tamfa ta shaida mun cewa farashin zannuwan ba su haura sosai ba. To ni kuma na gan kan a zannuwa kan yana da sauki sai dai abinci ne amma kan kaya da sauki. Na kuma zanta da wasu 'yan kasuwa da ke sai da tufafi kaji da kayan kwalliya na mata don jin yanayin da kasuwar ke ciki. Sunana Alhaji Uzeru kasuwanci mun gode Allah. Ba sun dan dai tashi amma ba sosai ba ana dan samu dan tattaba kaɗan kaɗan. Sunana Ibrahim Shehu ni ne ciyaman ɗin masu kaji terminus eh, ana samun kaza sai dai yanayin canjin farashi ya samu kuma mutane babu kuɗi a hannunsu saboda masu kiwon tun daga lokacin da suka sai dai on ɗin sun saye shi da tsada na biyu kuma fidin ɗin abin da ake sayansa ya kusan ninka kuɗin to sakamakon haka mu ma da muke zuwa mu saya a hannunsu sun ƙara mana farashi ni ne awol usman abuja market ina sai da kayan shafe-shafe na mata ai mafi yawancin kama wani ma za ki samu ya yi dobulin su wani abin sai dai haƙuri don mafi yawancin mutane suna kuka musamman ma ma'aikata suna complain Shi ko Reverend Elijah Madu ya jawo hankalin mabiya addinin Krista ne da su guji shagala da batun kayayyaki musamman a wannan lokaci na Kirsimati. A wannan lokacin bukin nan ya kamata mu yi tunanin haifon Yesu Kristi, mu yi bukin na muna gode ma ala muna doka kasunan Ubangiji muna gode mishi domin wannan ceton da ya bamu ta wurin ɗansa Yesu Kristi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Allah a gaida Zainab Babaji. Ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za mu so ku kira lambar mu ta voicemail ku ban mana saƙo muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin kayayyakin jabu da ake shigowa da su daga wasu ƙasashe musamman ma dai ƙasar China. Idan ƙasashensu na da tsanani akan aikata laifuffuka me kuke gani ya kamata Najeriya ta yi? Sai a duba shafinmu na Facebook na VOA Hausa domin a samu wannan lambar. Ranar Lahadi kuma idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku shiri na musamman akan gaishe-gaishen bukukuwan Kirsimeti. Sai a kasance tare da mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ah, ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir Ahmed da asalin Togo mazaunin birnin New York. Yau mun zo ga shirinmu na karshe inda na tambaye shi yadda zai kwatanta rayuwar Amurka da gida Afirka. A rayuwar nan kaga akwai abu daya akwai waton game da kwanciyar hankali na game da ba ba damun ka special kamar nan New York. ba damun ka da batun wai takarda kana da shi baka da shi alhamdulillah na biyu zamantakewanka da jama'a ka zo ka iske mutane da yake kai da su ba ku taba haduwa ba ba gari guda kuka fito ba amma kuna tare ana zaman lafiya mm. kun fahimce ni ko mm. ana zaman lafiya ana hurdawa a fita a dawo cikin kariyan Allah gane to mm. akwai ababa dai da dama da yake yau misalin in ma togo nike yau na fita na je najeriya zan je in iske wasu ta'adan da yake mu bamu da shi ko kuma wasu ababen da yake yau ana yi a najeriya amma mu a mu ba mu yi gani to wannan abubuwa in dai ga mai hankali da ya kamata ya zan maka wa'azi da yake za ka koyi da zai zai amfana maka rayuwanka zuwa gaba ya kuma ka dubi batun a ce bin doka da oda a nan e sabbin doka dai wannan ko ina ne ba nan kawai ba to hmm. inda kake a duniya doka dai wannan Allah da kan shi ya ajiye wannan ka bi doka in dai ka bi doka to baka da matsala amma ka saba kai kuma zaka ga abin da ya jawo maka wannan saba dokan nan zaka gani to koma da kai can baya ka taɓo maganan kai maganan cewa nan ba mai tsangwama ka idan kana son kai addinin ka wani bayani za ka yi muna game da tafiyar da addinin ka na cewa ba wani mai nuna maka wani damuwa ko kuma abin nan alhamdulillah yau mu musulmai sai mu kare ma Allah godiya game da addinin musulunci a nan amurka lokacin da zan zo garin nan mm. mahaifina shine limamin togo gaba daya mahaifina mm. amma yau Allah ya masa rasu a yawancin mutanen maradi mutanen kano mm. sun san yawanci ma ce a west africa sun san shi lokacin da zan zo da kwai jama'a da dama da suka ce a ah, bashir ya jefa garin nan garin kafirai ne amma wallahi na zo garin nan lokacin da na zo unguwan da nake ina cikin bronx ne akwai masallatayya dai kamar guda uku wanda na sani to a yau a yau wannan masallatayya guda uku na a wannan unguwan ba su kirguwa akwai masallatayya in na ce zan kirga wallahi sai dai yi karya kuma yanzu haka wallahi wallahi sai dai in yi karya don farko yawancin kowane community da ka sani hmm. da masallatayyansu hmm. kowane community akwai al'umma daban-daban kenan na kasashe daban-daban daban-daban daban-daban na kasashe daban-daban kuma kwarai kuwa saboda shi in ka shigo kuma cikin gari cikin tsakiyar gari hmm. sai dai baka sani ba in ka tambaya ko kuma ka google za ka iya ka samu masallaci tsakanin one mile to one mile and a half a cikin new york kwarai ko bayan haka wurin aiki ne mm. idan ka gaya ma mai gidanka kai musulmi sai dai bai so ya karbe ka ko kuma baka da wani amfani amma ka gaya mai kai musulmi ne ga lokacin sallanka wallahi in ya kai ma wata ran shi zai tambaye ka baka sallah yau ne shi da kanshi shi da kanshi zai tambaye ka hmm. wannan respect ne yawancin jama'a suna in dai magana addini ne ba matsala wallahi ba matsala don yana cikin dokan da suka tsara na garin ba ka iya ka takura ma mutum kan addininsa kowane irin addini yake ka ba addininsa girma ka ladaba addininsa ko me to yanzu gashi ka kwaya shekaru da yawa nan kasan bacin wannan darasi da ka koya me kuma za ka ce ka amfana da shi zaman ka na amurka um, gaskiya na samu takardar dare alhamdulillah passport ne ke rike da ita na kasa na amurka na amurka yau ina jin daɗi ina gode ma ina ma allah godiya da wannan taimakon da ya mun na samu kuma ina ma 'yan uwaye na fata da waɗanda ba su da shi da waɗanda suke da shi kowane ne kuma ya samu Allah ya sa albarka a To masu aure aka ce laifin daɗi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen shirin namu da mahirin da shi bakon namu Bashir Lamiu Ahmed sai wani sati a ji mu da wani sabon bakon yanzu a madadin bakon namu Bashir Lamiu Ahmed da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. da busa shi take riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah na rena muhammadu in to madalla a gaida ladan ibrahim a yawa a nan agogon birnin washington yana cewa karfe goma da minti 26 yanzu kuma ga ladan nan ya dawo daga wato da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga muktar dan mu'azu baban kalifa jingine sama'ilawa gidan mai kware jihar sokoton najeriya ya ce al'ummar kudancin kaduna ya kamata ku gane zaman lafiya ya zama dan sarki hatta shi kansa sarkin zaman lafiya ya fi shi kamata ya yi ku hau teburin sulhu don ku daina faɗa da junanku ya kamata idan aka gurfanar da ma'aikatan gwamnati da ake zargi da cin hanci da rashawa to a hukunta su daidai da laifinsu ta haka ne za mu tabbatar cewa ana yaƙi da cin hanci da rashawa daga nasiba matar rilwanu ibrahim london uba da zara'u matar dauda kinta garin uba jihar adamawa sai sakon haruna boda inkaibo jihar jigawa ya ce voa ku faɗa wa ɗan mu na wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin kafin hausa haɗeji da auyo cewa mu fa tunda muka kaɗa masa kura ya tafi abuja majalisa har yau shiru muke ji ba amo ba labarinsa shin ya batun alkawarin da ya mana ne lokacin da yake neman kuru'unmu fatan alheri voa hakika nasarar da jami'an kwastam najeriya suka yi na kama wata kwantena mai dauke da makamai wani abin farin ciki ne da fatan allah ya kara ba mu zaman lafiya amin daga bala muhammad damban jihar bauchin najeriya shi ko muhammad mai kayan miya oji kwatas su ce muna kira ga shugaban kasar demokuraɗiyyar congo da ya gaggauta yin murabus daga shugabancin kasar domin a samu zaman lafiya a faɗin kasar hakika kisan da aka yi ma jakadan rasha a turkiya wani abin takaici ne da allah waddai duba da yadda dangantaka kasashen biyu za ta ƙara tsami in ji naziru abubakar sabo gusau to a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa to jama'a kafin mu yi sallama da ku ga nazir ya dawo da labarai amma a takaice. A yau Laraba hukumomi a kasar Jamus suka ci gaba da farautar mutumin da ya tuka motar a kura cikin wata kasuwa kasuwar sai da kayan Kirsimeti da ke cike da jama'a a birnin Berlin. Kwana ɗaya bayan sakin wani mutum da aka kama ba da daɗewa ba bayan kai wani hari da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane goma sha biyu. Wata gagarumar wuta ta tashi a wata mashahuriyar kasuwar sai da kayan wasan hasken wuta ko kuma fireworks a turanci a kusa da birnin Mexico inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31 saba'in kuma suka raunata. kasuwar mai suna san pablito da ke birnin tultepec tana tazarar kilomita 30 arewa da babban birnin tana makare da masu sayayyar kayan wasan wutar domin bukukuwan kirsimeti da kuma sabuwar shekara Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wani irin hukunci kuka ga ya dace a yanke ma masu shigo da shinkafar roba Najeriya. Sai a shirya don a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Basco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.